خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن أو آبائهن أو آبائهن إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين بيع للإرمة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الله أكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد آه، يوم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام السلام ورحمة الله وبركاته لاربا شاهد رمضان ألف ثلاثين biyar shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya a wannan gari mai albarka garin ogunmaki wanda yake a ƙaramar hukumar obafemi owodi a cikin jihar ogun a kudu maso yammacin najeriya allah ya sake haɗa mu karo na biyu haɗuwa ta wa'azi da kuma ziyara ta zumunci tare da 'yan uwanmu wadda a yanzu haka muke gabatar da tunatarwa da 'yan uwa mata kafin an jima kaɗan kuma mu gabatar da tunatarwa da 'yan uwanmu maza domin a matuƙar godiya ga Allah da ya ba mu wannan iko na haɗuwa sannan kuma ina godiya ga kawuna kanan mahaifiyata kenan sarki ransa ya daɗe a shekh alhaji ishaq shu'aib hafizahullah wa ra'a wanda kamar da na faɗa uba ne a gare ni da hakkin zumunci na wajibi a kaina yasa idan na zo tafsiri lagos ya zai min wajibi in ta kowane zo domin na kawo wannan zumunci na tilas da wajibi da kuma kasancewar kwaɗayinsa wajen ganin an yada alheri da kyautata masa da kyautata min zato da yake yi ya yi haɗin gwiwa da ƙungiyar jama'a da za ta bi da kamata sunna reshen wannan bangare wanda su ma na godiya gare su kwarai da gaske akan Allah ya saka musu da alheri Allah ya musu jagoranci ya ba su ikon sauke nauyin da yake kansu alhamdulillah gaskiya an samu ci gaba kwarai da gaske kamar shekara ashirin baya ko shekara goma sha takwas baya na taɓa zuwa na yi kwanaki a wannan gari mai albarka a lokacin irin karfin da sunna take da shi in aka ce maka a yau suna za ta samu irin wannan karfuwar da wannan karfin za ka yi mamaki amma ana cikin ikonsa yau <clears throat> sai ga shi watakila wayanda a da tsaiko na rashin isar da awa ya sa ba su fahimci suna ba amma a yau sun fahimta kwarai da gaske ba shi an taru tsakanin kakanninmu kama kan iyayenmu kama kan yayyenmu kama kan kannanmu zuwa ‘ya'yanmu da wasu kila ma har jikokinmu a wurin kasan kuwa lallai al'umma akwai alheri a tare da su Allah ya ci gaba da dogon mana da wannan alheri ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa wato ba za a bushe ba wata tawaga ta waɗansu mutane ba za ta rushe ba suna tsaye kan gaskiya babu wani abu da zai cutar da su ko wanda ya tsane su ko kuma wanda yake neman ya kaskantar da su duka ba za su cutar da su ba har sai al'amarin Allah ya zo shi ne tashin alkiyama to kamar bara mun zo ba mu da wani ba mu da wata matashiya da za mu tattauna a kansa to bana ma haka na wanda muka yi amfani da shi shine ma ne ya jawo aya irin jan da alarammomi suke yi kawai sai mu ce to bari mu ga daga kan aya to shine muka ɗauki so ɗaya bisa goma na aya a kanta muka yi karatun awa ɗaya wannan karan ba za mu samu damar yin karatun awa ɗaya ba saboda muna so mu cike karatun maza da mata ya iya zama karatu daya to ina ganin ko karatun rabin awa muka samu sai mu fata yadda muka tawo ana Allah ya tara mu aljanna yau ma bari mu fa aya da Allah ran ma ya kawo mana ya karanto mana wa kullin mu'minina yaghuddu min absarihim da kuma wa kullin mu'minati yaghuddna min absarihim wanda wannan ayoyi guda biyu ta waye a cikin suratul nur suke ita kuma suratul nur sura ce da aka saukar da ita a madina bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda ta sauka tsakanin shekara biyar da shekara shida bayan hijira annabi sallallahu alaihi sallam bayan manzo Allah sallama ya dawo daga yakin al-Muwaisiyya ghazwatu al-Muwaisiyya yakin da manzo Allah sallama, ya tafi domin ya je ya kai farmaki zuwa gaban Mustalif wanda suke makwabta ne da Madina ya tattara ya ɗebi dakarun sojoji cikin muhajirun da asaru ya bar jiran madina a hannun zaid ibn harisata ibn shurahbil Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda da ya je ya kai musu farmaki suka tsorata suka firgita aka kewaye musu gari aka bi su aka kakkame su aka kakkame su ma aka kame mata matayensu aka daddaura mazajensu a lokacin nan sai wasu da yawa suka miƙa wuya aka yi sun rubutu aka yi rubutu akan cewa za su dinga aiko da zakar su duk shekara zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da su ma dinga turo dan sako a nan ne manzala sallallahu alaihi wasallama cikin matan da aka kamo cikin matan kafiran lokacin akwai juwairiyya bintul harith al-mustalaqiyya wacce take babanta al-harith shugaba ne daga cikin shugabanninsu to sai zanto ta faɗa cikin kasan wani daga cikin sahabbai da aka tashi raba ganima to shine sai aka ga irin kyan da take da shi da kyan hali da girma da daraja da matsayi sai aka ce da sai aka yi shawara aka ce wannan matsayinta da girmanta ba wanda ta dace da shi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gashi shi wanda ya gaje ta din ba ita ce a gaban sa ba yace to in zaki je ki nemo abin da zaki tashi kanki ki je ki nemo ni dai fasa in siyar da a biya ni kuɗin sake ki to sai aka tsebunta a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga kai gidan babba ce a cikin Banu Mustalib da aka ya Rasulullah ya kamata ka karɓe ta kawai ka siye ta sai ga ta tana cikiyar wanda zai taimake ta ya siye ta ya yanta ta sai maza sa ce a nemo ta sai aka nemo ta sai ce mata to in kin yarda zan siye ki amma zan 'yan taki, sai dai sadakin ki shine zan aure ki in ya so in 'yan taki? sadakin shine in 'yan taki, ta ce ta yarda shikenan aka ba ta zaɓi ta musulunta manzala sallallahu alaihi wasallam ya siye ta ya aure ta ya sanya sadakin ta ne aurenta ita ce juwariyatu bint al-harith al-mustalqiya to kafin manzon Allah sallallahu alaihi ya bar garin an gama yaƙi, ana daddalewa sai aka ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi ya aure ta ita yar gidan al-harith din ita ce ummul mu'minin juwariya da can tana aure to amma kun san idan aka yi yaƙi. Duk macen da aka kama ko da tana da aure in dai kafira ce in dai kafira ce ko da tana da aure to kai tsaye auren ta ya mutu illa ma malakat aymanukum wal musanatu muna an ba za ku auri mata masu aure ba illa ma aimanu ko sai dai waɗanda kuka samu kuka mallaka ta hanyar yaki wannan kitabun mata alaikum haka Allah ya wajabta muku kuma ku yi da abin da Allah ya wajabta muku sai maza Allah sallallahu ya aure ta sai labari ya isa zuwa da sahabbai gaba ɗaya cewa manzon Allah ya auri juwayriya sai suka ce kenan banul mustalik sun zama sirkan manzon Allah da duk wanda yake da baiwa a daren sai da ya yanka ta cewa to bai kamata in bautar da sirkan manzon Allah ba a sanadiyar aurenta albarkacin maza Allah ya aure ta duk aka saki matan banul mustalik sai kuma suka musulunta sai musuluncin ya kyautata sai maza Allah sallallahu alaihi ya kwaso rundunarsa sai ya taho to a hanyarsa ta dawowa sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisin hadisi ya tabbata a cikin sayyid bukhari da sayyid muslim to sai suka yada zango da suka yada zango domin biyan bukatar su da hutawa to shikenan sai gwansu ya kare kuma inda suke ba ruwa a wurin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi umarnin a tashi a tafi to a lokacin ummuna Aisha Allah ya kara yadda a gare ta tare da ita manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tafi a lokacin duka duka shekarun ta ba ta wuce shekara goma sha uku zuwa sha tana karama sai dai da yake su larabawa suna da girman jiki fiye da gefe fiye da yadda suke muna matan suke amma dai ba ta da jiki a lokacin sai ka ɗauki ta ba san ka ɗauki irin ta ba kamar da ita da kanta take faɗa a cikin hadisin da za mu zo mu ji shi a wannan lokacin sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam dama ya tafi da ita an musu duka suna tare da ita sai ba za a ce to aka zo a ga maza su aka ce lasna ala ma'in wa laysa ma'ana inda muke zama ba ba ruwa ko ga shi ruwan da muke tare da shi ya kare sai wani asuwa ce to a tashi a tafi an yi yunkuri za a tafi kenan kurana aisha sai ta duba sarkar da ta aro a wajen asma'u binti abi bakr yayarta matar azubai bin arwa ta aro sarka a wajen ta zafi wa manzo Allah sa kwalliya tunda za a tafi tafiyar ta ce a lokacin sai ta nemi sarka ta aka yi ta neman sarka har duhun dare ya sai wanda ya ce to tun da ba a sarkar aisha ba ba za a bar ba a tsaya sai gari ya waye kuna an ganta wasu sabayyar su ya ɓaci suka ce yanzu dan Allah wannan yarinya za ta tsaye da mu saboda sun girme ta wasu nan ba ban yanzu dan Allah akan wannan abun wuya ita da ta yi haƙuri gobe dai yanzu Allah ya ce a zauna sai wasu suka je suka gaya sai da abubakar suka ce to ka ji da ya sai na abakar yana jin haka sai ya taho a fusace sai ya shiga har inda manzon Allah yake sai tar manzon sama yana bacci na Aisha ta miƙe kafarta ya kora kansa akan cinyoyinsa sai dinga sa gaba yana zungurin ta yana dukan ta yana kin abin da kika janyo wa mutane ko ta ce wallahi ina jin zafin dukan zunguri na da yake amma ina tsoron kada in yi motsi maza Allah sallallahu alaihi ya baka sai na tuna masa sai magana sallallahu alaihi wasallama da sahabbai sai suka kwana a wajen ashe raƙumi da nana aisha take kai shine sarka ta faso sai raƙumin ya zauna a kan sarka to kuma kusan yara dama a lokacin har izuwa yanzu ma wataƙila kulawa ta ila ana zuwa wajen damanta da wajen sarka to shi kenan sai a cikin daren ana tsoron kar su tashi da janara a cikin su tunda kuma suke tafa da mata su kada mutum ya je koyi mafarki ko kuma alwararsa ta kare gashi ba ruwa kuma a lokacin ba san wani abu sun ka taimama shine sai manzon Allah Salama aka zo a ga masa cewa ga lokacin sallah a ba ruwa ba yadda za a samu ruwa kawai sai Allah ya saukar da ayar taimama إذا قمتم إلى الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون الله أكبر sai Allah subhanahu wataala ya shakar da wannan aya wanda a jumlace ita ce ayar da ta zo mana da hukuncin taimawa aka ce wa in kuntum junuban fatahharu Wani in kuntum in kun kasance akwai jaraba a jikin ku to fa tsaharu kafin ku yi sallah ku yi wanka na tsarki Wani in kuntum idan kuma ga ruwan amma ba ku da lafiya aw ala safarin ko kuma kun yi tafiya ba ku samu ruwa ba aw ja ahadun minkum min al-ghaibi ko kuma mutum ya je bayan gari ya dawo gashi kuma wani sai juna an ku samu ruwan da za ku yi tsarki ku yi alwala ba ba ta yamma musa'ida to ku nufi ƙasa tsangibar wacce take mai tsarki tsarkakakkiya sai ku buga fansahu bi wujuhikum sai ku buga hannunku sai ku shafa fuskokinku wa aydikum da hannunku wannan malamai suka ce mafi karancin abin da ake nufi da hannu shine zuwa idan sawo wasu kuma suka ce a sai an kai kusa sai sai wani zai ce dama Allah baya sanya sanya ku takuwa a cikin addini abin da ma dama ya sa aka ce ku yi alwalar saboda Allah yana son ya tsarkake ku ne kuma domin ya cika ni'imominsa a gare ku saboda idan kuka yi alwalar ranar alkiyama za ta amfane ku kuma an kun yi haka wato Allah ya muku haka ne dan ku gode masa to shine shi sahabin ɗaya daga cikin sahabban ne yake cewa wallahi ma hazihi bi awwal barakatikum ya ala abi bakr wannan ba isa ce albarkar ku ta farko ba ya ku ɗayan gidan abubakar yana nufin dama ai ba yau kaɗai Allah ya taɓa yi mana alheri saboda kuwa ta gira mana Aisha a lokacin sai wanda Allah sallama ya tashi ya ɗebi sahabbansa suka baro ni to ana cikin tafiya ana cikin tafiya sai dare ya sake musu sai yamma ta musu suka sake yada zango a wani wajen sun da zango a wannan waje da zama za a bana, to ana cikin haka sai na aisha ta tashi domin ta je ta biya bukatar ta tun da kun san baban ɗakuna ne da su ba ba toilet ne da su ba sai ta yi nisa inda ba mutane sai ka yi tafiya kai ta tafiya har sai an daina ganin ka kun ka je inda ba kowa tunda ba gida ba ne ba gida ba ba gida ba bare ka ɗauki a bayan wani waje ta je ta biya buƙatar ta gama to a lokacin da sarka a jikinta sai sarka ta kuma tsinkewa a wajen ka wannan sarka ta kaddara sai ta dawo tana dawowa har za ta shiga inda take bukarta kawai sai ta gaba daga sarƙar ba kuma aro ta ta yi kusan kayan aro shi ne bahaushe a karin magana sai ce wai aka in ka ce me sai ce to me zan ce ya ce wai wai zanin aro ya kone je ji bahaushe ya ta aro zani ya kone ta ce ko na je me zan ce to saboda haka wato sai na aisha da ta dawo cikin jama'a sai ta duba sai ta gaba ta ga sarƙata ba sai ta ga ai zama bai kama ta ba ko sai ta sake ta zama ba wanda ya san ta fita dan ta maza maza ta ta ɗauko sarka ta dawo to tana tafiya tsayi sai za sallama ya ce an fasa kwana a tashi a tafi ai maza maza a shirya a kai to kafin ta kai wurin ma an gama kintsawa to dama ita tana da raƙumin ta akan na ta an yi mata darbuka irin ɗakin nan da ake yi akan raƙumin ciki take shiga sai a saka mata labule a cikin darbuka dan haka ba wanda yake sanin ma akan mutum a ciki sai dai shi ne jan da tana da nauyi zai iya gane cewa ba ta ciki ko tana ciki kawai dai an tashi ko na aisha duk a tsammanin su ta riga ta shiga tunda in ta shiga kawai rubewa take sai dai a zuwa tashi ko ita ko bayan Allah tana can neman sarka to ana cikin neman sarkan nan su kuma karafka ayoyi za su ma ce a da a shi mai zan kuma dama ba ne ka yake ce kina ciki ba ya san kawai tana ciki to ina za ta kawai sai aka jara kuni aka tafi ana jara kuni aka tafi na aisha sai ta dawo sai ta tarar da sai filin wai ba kowa a wurin sai kuka yarinya ya shekara goma sha hudu an bata a dokar daji ta ce amma na san in an isa gari aka yada zango maza a sama zai duba ya gabana zai sa a dawo a tafi da kada ta kukan sai wacce ya kashe ta ba kuma wani bawan Allah Safwan ibn Mu'attil shi ma sahabi ne shi kuma an rawaito cewa dama yana da larurar bacci saboda haka ya kwanta yana bacci bacci ya kwashe shi a can wani waje dan ma ka a dame shi sai tafi inda ba zai dame shi har sai jama'a ne sai da ayari suka tafi shi tun da namiji ne ya san hanya ba za a lalace masa ba da kuma sarama wasu kuma suka ce a'a dama shi yana da wani abu da yake na alheri idan aka sauka a wuri aka kwana to idan ayari za su tafi sai bari sai kowa ya tafi kuma kowa ya tafi ya zama saura filin wani sai zai duba da ba wanda ya yadda wani abu idan Allah ya sa wani ya yadda wani abu sai ya ɗauka sai ya biyo shi to kuma dai me dai alheri ne ya zama da shi sai ya taho kinkistin kis har ya zo wurin yana duba kawai sai ya hango duhun mutum sai ne ƙaraso duhun mutum inda duhun yake sai tarar da na Aisha Sai na Aisha ta ce ina bacci bacci ya kwashe ni kwata kwata ban amme ba abin da ya tashe ni shine da naje na cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ibrahatu rasulillah matar annabi to wannan istirja'in da ya sai ya farkar da ni sai na firgi na farka ina farkawa sai na kalle shi ta ce to sai ya gane da dama kuma kafin a saukar da ayar hijabi ya san da ina karama domin an saukar da ayar hijabi a lokacin na na Aisha ba ta fi shekara goma sha ɗaya daga lokacin aka ce mata su ji su dinga rufa fuskar su wakar a gane su zalika adana an yi rauna fala ya ɗora shikenan sai safwan ta ce kawai sai na ga ya zo kusa da taguwar sakura kuma sa ni kuma sai na hau daga nan bai ƙara ce mun komai ba na da Allah to can kuma ana can ana tafiya ayari ya kusa madina can ya kusa isa madina can sai ga su kuma suna ta sauri shi yana janta ita kuma tana kan ana ta tafiya ana ta tafiya ana ta tafiya sai da aka doso cikin gari a cikin tafiyar da aka yi a lokacin lokacin ba za su an zai fita yaƙi har da kai suna bin sa saboda kar a je a ce banza ba sa kar a je samu ganima a zo a yi musu a raba ganima ba su kuma wasu ba sa a gane cewa su na kai to a wannan yakin maza su salama bai taɓa fita yakin da munafukai suka bi shi da yawa wajen saboda ana ganin tafiya ba nisa kuma za a je a ci gaba kai hatta ma shugaban munafukan Abdullahi bin Ubay bin Salul har da shi a lokacin a lokacin nan sai kawai aka hango gudun masu tafiya sai aka fara tsaye wani suwaye a hanya ne to Abdullahi bin Ubayy bin Salul da ya tabbatar da Safwan bin Mu'attil ne wato da ya tabbatar da cewa Safwan bin Mu'attil ne sai ya fara yaɗa cewa ai dama ya san akwai kulle-kulle da yarjejeniya tsakanin na Aisha radiyallahu anha da safwan dan a kan cewa su yi kwantar kona sai an tawo su su aikata bala to yawanci idan za a yi da ko a kulla kutubila haka nan ba a kulla kutubila sai an dan samu wata hanya da mutane za su iya zaton gaskiya ne to ana faɗar wannan sai wani daga cikin sabon maza suna mai daraja ana ce masa hassan da tsari mutumin madina ɗan ƙabilar hazrat sai magana ta shiga ransa sai ku yake ganin kamar haka ne sai ya koma sai aka ji a bakin abdullahi ɗan ubayi ɗan salon munafiki sannan kuma hassan ɗan sabir wanda ba munafiki ba shi ma sai aka biya kuma to sannan kuma akwai akwai wata mata sunanta hamnatu babanta shine jahash wanda yake asali ba makazumi ne ɗan kabilar makazum ne banu makazum kuma yan suna da alaƙa da hawazi wanda suke a can gaban hunain babata kuma ita ce umamatu bintu abdul muttalib ibnu abdul manaf ibn hashim ibnu abdul manaf ibn qusay al qurashiyya mana umamatu kanwar baban annabi sallallahu alaihi wasallam yadda kuma ita ce Zainab bintu Jahsh wacce maza Allah yake aure to dama ana zuwa kishi tsakanin na Aisha da Zainab to kuma ita Hamzatu tana taya yar uwarta Zainab ai ko Hamzatu tana ji sai ta ce shikenan abin ne ma ya samu yar ga wata haifi turu kuke nan kuma aka ci gaba sai sai ta ta ta nan ba shine ba wani ke cewa menene ta ya nufi ga uwar kishiya ta zama kaza ita ko a jikinta sai kuwa aka ɗauki wata magana ita ba hamdatu bincika sai zama su nawa kenan ga Abdullahi dan Ubay dan Salul ga hamdatu bincika ga Hassan ya zama nawa kenan uku ko to akwai wani ba Allah sunan ta Misbah misqa ibnu Utata shi kuma Misbah ibnu Utata mahaifiyar mahaifiyarsa ƙurashiya ce taimiyya da ita da sai na abubakar kafin su ɗaya mahaifiyar mista to mahaifiyar Hu ta ba wa sai na abubakar mista da aka hu a gidan sai na abubakar yake to amma shi ma saboda tsautsayi sai ya ji wannan labarin shi ma sai ya karar sai aka ji labarin sharrin da aka wani rasha a wajen mutum hudu cewa ai haɗa baki suka yi da safuwan ko ba komai suka tsaya yi ba sai lalata to amma bana na Aisha aka gaya wa kusan za a sharri kai da ake wa ba kai ake gaya wa sai dai ka ji labari da gari har yanzu ai masu irin wannan gurma haka su kai ba za a tare ka ba sai dai a buga wani a gaya masa a ce to wani fa kaza kuma wata kila wanda yake jikin ka ma shi zai maka baka sani ba ya ake cewa ne munafikin ka munafikin ka na gindin ka ko yana cikin munafikin ka tabar maka ya kuke cewa da yarabanci kokotun je ko a raye ba haka <laughs> to ko ko ba ba to sai zanto kaga kenan ashe makashinka na gindinka munafikinka tabar makka kana tare da shi amma yana maka zagon ƙasa. kuma ba zai gaya maka ba sai dai tsallake ya je ya gaya wasu to amma manzala sama ya ji labari shikenan sai sai magana ta fara yawo Na Aisha tun da suka koma gida sai ta lura irin kulawa da suke samu a wajen manzala sama ya rage a shiga a fita a shiga a fita a shiga a fita ba ta saba jin ba ta cika ganin wannan kulawar ba to sai jikinta ya ta ne ba ta jin daɗi to kuma kun san mace ita ma tana da nata jan kai tsaye ba za ta zo ta ce me yasa ba ka yi min kaza ba a'a sai dai ce ta jarraba ko ita ma ta ce bari ta dan ɓata rai ta ga ko za a ba ta haƙuri ko bari ta ce ba ta da lafiya ta ga ko za a kula ta fi'ilan zai zama tuna na Aisha sai ta ji ba ta jin daɗi ba lafiya a cikin irin haka dai wata rana za ta je biyan bukatarta za ta je bayan gida saboda ba su da ban a cikin gida kamar yadda na Aisha ta faɗa a cikin hadisin da Muslim ya rawaito saboda ka sai ta ɗauki gora an gora shine abun buta ko kuma sahani sai ta fita to babar mista tunda kun ga ai ce ko to sai ta ce mu tafi a raka ki in kai kiki je ki biya bukatar ki ke dawo to suna cikin tafiya ko wani suka ta ɗauki mota aisha allah ya kare da a gare su wata ke tana biye da ita suna tafiya tinkis tinkis tinkis tinkis sai ta yi tuntuɓe ita uwar misƙaru to tunda a gaban aisha suke sai aisha ta ga tana tuntuɓe sannu sai ta amma dai kai can misƙaru wannan tsinuwa irin ha sai ce a ke kwace irin kwace haka take tsine wa ɗanta me ya miki za ki tsine masa ba ki san ba a yin haka ba ne sai ta ce ke ma da kin ji abin da ya da sai kin faɗa abin da ya ta ce me yayi sai ta ce au ba ki ji maganganun da ake yaɗawa a gari ko kuma har da shi a cikin wanda suka faɗi magana wata magana wai suna ce miki kaza da kaza da kaza na na aisha ta ce abin da na tafi in je mu sai na ji daɗi na ji sai na ji na ce kuma manzon Allah ya ji Ta ce manzon Allah ya ji waye ma bai ji a gari ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ce mu koma gida sai suka koma ya gudu ma samun dama ne yanzu da abin da ya faru wannan babbar na kuma wanda sai ta kada to ko shi yasa manzo Allah ya dauke mu kafa na ban ga kula masa ba kawai ta ce sai na kwanta rashin lafiya sai jiki ya ƙara ci gaba ta ce to abin da ya tayar mun da hankali ya ƙara mun rashin lafiya in ba ni da lafiya ba za a suma zuwa ke tare a inda nake amma yanzu kawai sai dai in ya zo ya wuce ce kai fati komite da masu jinya ya mara lafiya na an sha sai ya wuce sai ta ce wa ta laman nasu da tsirki can kuma a cikin gari mutane suna ta surutu ana ta yama ibi ana ta faɗar aicewa aisha ta yi kaza wasu sun yarda wasu sun iya da miji zai zo ya tambayi matarsa wai ko da gaske za ta iya yi wasu suna shakka shi dai maza sa bai zama kaki ba amma dai magana ta dame shi kuma duk kishiyoyin na aisha sun ji kuma babanta ya ji babarsa ta ta ce kawai nan magana su yana zuwa sai na ce ya lalla za ka yi izini in tafi gidanmu a yi jinya ta a can yan ce mata ta gaya maka ba wai tana so ka ce mata eh ba ne ka ce mata eh kuma ka fashe da kuwa ta ce ba ka sati kuma ita ta tambaye ka a wai so take ka ce mata a a ke gwada Allah ya zai kya gaba ka sai ta jan aji ne karshe dai a daidaita akan za ta zauna Yawan kana so ka tunzura ta in tafi ka ce a gaida gida ana aisha ta ce to ta fi gidan mu je in yi jinya wa Allah ya ce to a ka lafiya wannan sai sake jira mun na aisha shikenan sai mun zauna a gida kullum kuka sai da na abubakar kullum kuka ko man babar da kullum kuka shekara goma sha hudu ba kullum imaji 14 years shekara goma sha hudu shi ke ba to can kuma a cikin gari ana ta zuzubu ta maganar shi wannan shugaban munafukan Abdullahi bin Ubay ibn Salul dama ka san ba wuce me yake cewa ne dan ta je magi a naka kasa shi bai ki kowa ya mutu ba saboda dama shi tun da ya rasa ki a Madina shi dama abin da yake so ba kowa ya shiga cikin damuwa bare kuma ba wanda ya tsana a duniya irin maza su ma yau kuma gashi abin nema ya sa ya yi wa matar annabi shayar kuma ya dagula lissafin mutanen Madina malam kasuwarsa sai ce da ke shiga na dama ma na fa gaya ai da kaza ai da kaza abin sai da wani magana sallallahu alaihi wasallam sai manzo su ma ya fara shawara da kai ko mutane sai sa a kira wuka sai maka tambaya kai da ka tambayar ka san wata amsa yake so ka bashi so da shi ya san matar ta kai ba to amma sai da aka yi wata ɗaya Allah kuma ya saukar da wahayin da zai ce na Aisha ba ta yi abin da aka ce ta yi ba ana wani kawai sai ba za su ma kira ka sai ce ne ba kake zato game da matata kai kana jin za ta yi wannan abin da aka ce shayi yawancin mutane in mazala da gaskiya sallah wallahi ba abin da muka sani game da matar ka sai Ba maza su salama ya kira bilal ya tambaye shi bilal ya ce ni wallahi ka ba abin da na sani game da ita sai alheri maza su salama sai ya kirawo zainab matan maza su ya tambaye su dukkan su suka yi da alheri suka abin da suka sani da alheri sai kirawo barira ita kuma barira wata baiwa ce wacce take can hannun wasu mutane sai mutanen suka ce wata to idan za ki iya haɗa mana rukiya kaza suka faɗa mata miliyoyin kuɗi na wancan lokacin nan da shekara kaza to ki je ki nemo kuɗin mun baki dama sai mu yanta ki to ko kuɗin sun mata yawa ba za ta iya ba da na Aisha sun ji labari sai su ce to shi kenan idan sun yarda zan siye ki ni sai in take in ba su kuɗin in karɓe ki in kan take suka ce a sai dai in za ki siye ta za ka siye ki ta ban mana mun da yan take na Aisha ta ga maza sa maza ta ce ba zai yi ba wanda ya sai bawa shi zai yan tashi ko wanda ya yan tashi kuma shi zai ci gajiyar bawan a matsayin shi ne maulansa na ni'ima ya ka ki siye ta kuma ki ce in sun yarda su karɓi kuɗin kashi ana bishi kuma cinci za ki yanta ta to da suka yarda ta siya ta biya ta yanta ta da ta yanta ta kuma aka raba su da mijin ta ita barira ne ta kuka cewa dan Allah ta ce maka ta ci gaba da aurensa ta ci auren ba saboda kuka ci gaba da aure duk ƴaƴan mu bayi ne na mallaki a gidan mu yaya kuma Allah ya raba da kanjin bauta a ce haka dole ya aura to na Aisha ta zauna da barira zama na amana Ta sai Allah ya kira barira ya zauna da sai ce me kike da so game da matata barira ta ce wallahi ya rasulullahi alheri ne kawai tsakaniya da wannan kai na Aisha an tana da laifi to laifin ta ɗaya ne shine kawai abin da nake so a mata ba ma'ana ka ba kike da ta ce matsalar ta shine ita yarinya ce mai karancin shekaru wani lokacin za a ɗan samu gari za a yi gurasa sai ta je tana kwaɓa garin kuma sai ta bacci ma hannunta na cikin ga awaki su zo su cinye to da wani wata matsala ta ke wannan sai kawai Allahu akbar ta'dilu ajinan fa ta'ti dajilu fa ta'qu to kuma wannan ai in bata haka ba sai a ce ba yarinya ba wannan shine lafiyar yarinya da irin wannan shikenan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kira sai da to anan ne aka yi turjiya za su lafiya wani sai na a ce me za ka ce gaba da matata a tunaninka abin nan da ake faɗa sai na ya ce masu ya rasu da ni gaskiya ba da abin da ce ni ba zan iya cewa ta yi tunda ba a gaba na haka yi amma shawarar da nake da ya rasu da idan dai abin da ake zarginta ta yi ai ba ita kaɗai ce mata ba sai a sake ta sai a auri wata a ta. wannan magana ta yi wa na aisha ciwo kwarai da amma kuma sai na aliyu ya damu da damuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya faɗa haka kuma shi da wata maslaha da zai wa na aisha kariya to shi yasa wai sai ƴan shi'a suke cewa wani ya sa ne wai na na Aisha take jin haushin sai na Ali Allah ko kisi ba dole ki dawo shi ba Mutum da kika fi son sa wani ya kawo shawarar cewa ke rabu da shi ya rabu da ke mana ai sai inda karfin ke ita na Aisha ai abin da sai kawai wannan dai bai sa tana cikin mutanen da komai ta ce sai na ba. amma ba ta zagin sa ba ba ta taba faɗa da shi ba sai dai kai ka san cewa ko ke ce bare a ce mijin ko manzon Allah ne ai ita na Aisha ba ma wai sai na Ali da yi wannan ba wanda bai fito ma ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba ta yi ba ita ma haushi ba take ji kuma tana da gaskiya ana neman a jini wata matsala shi kuma sai na ali a nan yi magana ta mutum mai adalci domin ya iya abin da ya sani kuma sannan kar ku manta ita ummu na Aisha kishiyar baban matarsa ce ba matarsa ita ce Fatima muna na Aisha ta ce ba matar da nake gabza kishi da ita irin Khadija kuma kuna jin za ta yi kishi da ranar Khadija ne Fatima ba ta sani ba ku duba ƴaƴan ku da yadda suke taya ku kishi ko kawai ita kuma na fatima sai ta zo ta zama ana kishi da rubar ta shi lokacin kin kyauta ai ta ba ta ji daɗi ba dai magana gaskiya ce nan kuma miji kai kuma a matsayinka na miji kana kallon matarka ita ga inda ta dosa kuma ba za ka ce ni kuma a bana bayan ki banna ta saboda haka abu ne na ɗan adam da ke nuna su ma mutane ne irin sai dai su Allah ya tsarkin da mu ba mu da shi kuma faɗar gaskiya baya nuna zagin na na aisha ko zagin sai na aliyu ko wannan sai yana gaskiya akan ra'ayinsa wannan ne da rai ya ɓaci manzala su da ya ji duk abin da aka faɗa ya tabbatar da matar ba ta ba amma ba zai azarba in yi saurin cewa ba ta yi ba sai ya tara sahabbai ba ba. yana tara su ya hau mimbari ya musu ba sai ya ce musu bayan haka jama'a dan Allah wane ne zai mun uzuri a cikin ku kamar mutum ne ce to fa zan je in faruta ta in na faruta ka a zargiya kamar mu ya haka za ce to amma shi asalin larabcin sai ce man ya'ziru ni fi rajulin kan in je in yi wani abu akan mutum a cikin ku za a samu wanda zai mun uzuri akan mutumin da balaga azabu wato cutar wasa ta kai matuƙa a cikin iyali na ga abin da ya ce ya zaɓi mata a cikin mata na ya zaɓi ɗaya daga cikin su ya ce mata ta yi kaza kawai sai wanda daga su sahabbai ya tashi ya ce ya rasu wallahi ga yamin shi idan yana cikin ɗan uwan mu ausu mutanen madina kusa akwai ausu akwai hazrat ko ya ce idan har yana cikin ausu tun da ni daga ausu nake mu ja masa kunne idan kuma yana cikin khazraju ya rasu ka gaya mana ko uban wa ya tsinke ba kai sai wanda daga cikin kazar ya tashi ya ce munafiki ne kai saboda ba ɗan ɗan kabilar ku bane sai ya ce kai ma sai faɗa kai har sai da aka kusa a ƙarfar makami su ta fusata da ta fusata da za su ma ya ga sai ce ku ya isa haka a haka ina wajen za kuma a koma kabilanci a bari a bari sai a bari abu ayyub al khalid ibn zai ya shigo gida wajen matarsa ummu yana shigowa sai ce umar ayyub ta ce na'am wai kuwa ko kuma ita umar ayyub din da abu ayyub ya shigo ta ce abu ayyub ya ce na'am ta ce ni kuwa na ji maganganun da mutane suke ta yi game da al'amarin na mu da alsuna wai ya abin yake ne sai ce ya umar ayyub ta ce na'am mai gida yanzu kina jin da za a ruwa a ce min ke kika yi kina da zan yarda ta ce ba ne mutum na san ka taba yarda ba sai ce to wallahi matar annabi ta fi ki tsarkin da ba zan yarda cewa ta yi wani abu shi ke nan suka to ana haka ana haka sai da a cika kwana arba'in wahayi bai zo ba kawai ranar nan maza su tsara sai yi wahayi kawai sai gidan sai na abuwa yana zuwa sai tar da sai na abubakar a sama shi kansa sai na abubakar nauyin shiga cikin mutane yana kuka aisha tana kuka ga ta gaba da tsoron goma kullum aikin su kewa sai ba za su salama ya shigo yana shigowa sai na abubakar ya zo umar ma ta zo ga aisha Allah ƙarin da a wani su sai ba wa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yebo ya ga Allah yebo Allah kirari yebo Allah ya bayan haka ya aisha ki sani cewa idan abin da kika aikata idan abin da ake cewa kin aikata in kin aikata ku shawara shi ne ki har da sake nemi gafara Allah domin shi Allah ne yawan gafara ne zai yafe miki in kuma kin san biki ba to fa sayyukuri ko killa na tabbatar da Allah zai saukar da ayo zai saukar da kudutan ke da sama kawai aisha cikin shashekar kuka da Allah ya shiru yana jira masa ma'ana ta ce ta yi ko ba ta yi ba ta fashe da kuka ta ce ya abata ajin rasulullah babana ba shi amsa na kaji abin da ya ce wai ina yi ka an gaya maka magana biyu ɗaya positive ɗaya negative ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau wanda kake da mai kyau ka tafi zargin mara kyau yanzu da za ka lokaci da ba ka kin yanki wato ke ba ki da wata matsala a rayuwarki girki dai alhamdulillah iya tarairayen mutane alhamdulillah in ma akwai matsala ba zai wuce wani lokacin mummuna da zato lokaci ta manta da wani sai za a kan za ta jira eh da ake cewa ana mummuna da zato ba dole mutum ya mummuna da zato sai bayan kwana biyu mata ce wai ba shi ma muna da zato nan da kace ran nan ma me ma wai kake da sai ka an manta an manta an manta sai zai kwara ko da ke mata abin da ake mutum baya rai wai muna na wancan alheran duk kuma ta kan su ba ta manta da su to wani ɗabi'a ce ta ɗan adam ummu na Aisha Allah ya kare ta a gare ta aka gaya mata haka kawai sai kuma ta ce da babanta ba zan Allah amsa sai na ba ya fashe da kuka ya ce wallahi ma ajidu ma aqulu rasulullah ban san me zan ce wa manzon Allah ta ajiye zuciya ta jiyo ta kalli umu ma babarta ta fashe da kuka ta ce ajibi rasulullah ba wa manzan Allah amsa ta ce wallahi ban san ya yaka ban san me zan ce ba amma sai na baka sun tana abin da ke ce mata ki haƙuri domin ba a taɓa samun mace kyakkyawa yarinya mai karancin shekaru a wajen mijinta da take haɗa da kishiyoyi ba a ce sai kishiyoyi sun dinga yawan yin maganganu a kan wata kila wannan irin maganganu ila ce ta maganganun kishiyoyi ko wani abu ki haƙuri Allah ya san abin da ke zuciyarki kuma Allah zai baki mafita a lokacin da lokacin da da sai na abokar bai ce da maza Allah komai ba umar man baban na Aisha ba ce da maza Allah suna kawai ba kawai sai na Aisha ta share hawayenta ka ji jarumma shekara goma sha hudu ba sai ta godiya ga Allah ta yaba Allah ta wa Allah kirari irin kirarin da ya dace da ubangiji sannan ta ce amma ba bayan haka kuna ta da abin da idan na ce muku ban yi ba ba za ku yarda ba kuma yanzu da zan zo in ce muku na yi kuma Allah ya san ma ban yi ba la tusaddiquni dukan ku yarda za ku ta ce to ni wallahi a yanzu ba da ta cewa kawai sai dai in maimaita muku irin abin da wannan mutumin ta manta sunansa baban annabi yusuf ta manta ma sunansa ya ta ce kawai sai dai abin da baban annabi yusuf ya faɗa lokacin da aka zo aka ce masa ɗansa ya ɓata annabi yusuf kura ta ce cinye shi ya ce fasabarun jami da aka zo aka ce shi ma mace ɗaya gwamnati ta rike shi ya ce fasabarun jami ta ce to kawai sai dai in ce sai dai in yi haƙuri domin haƙuri shi ne ya fi dacewa da ta ce ina faɗar haka kawai ta ce sai na gama za a so salama jikinsa yana cikin jikinsa yana yin nauyi yanayinsa ya canja wato gumi yana tsatsako masa ta ce wallahi da in kanat la yawmun in kanat la in kanat yawmin shadidatan ba a ranar ana tsaka da sanyi amma ba za su ma gumi ya dinga tsako masa ta ce to dama na san za a yi masa wahayi haka yake ta ce kuma ni wallahi ban taɓa zaton cewa na kai matsayin da Allah zai saukar da alƙur'ani ba kai na ta ce amma ni ne kawai abin da nake sakawa a zuciyata manzon Allah zai yi bacci sai Allah ya nuna masa a mafarki cewa abin da ake zargi na babba ta ce kawai falan masu ri'an shi ke nan da maza su ma ya dawo yanayinsa wahayin ya gama ke mala'ikan ya tafi ta ce kawai sai na ji maza su ma shi ya aisha allah ya saukar da kuɓutacce daga sama shi ne aka saukar da wannan suna suratun ta farfarta shi ke nan aka saukar da ayoyi goma sha biyu na farkon suratun nu ana saukar da ayoyin sai sai na abubakar ya tashi da shi da umar suka ce ya aisha tashi ki gode wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce wallahi ba zan gode maka kuma ba zan gode ba yanzu nan nake zuwa ku shi amsa ba Allah ne ya saukar da kuɗa ta shi zan shi zan gode Allah ne ya saukar da kuɗa ta shi zan gode wa to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wasu sun ce tun daga farkon sura Allah ya ce suratul anzalnaha ko kan sura ta بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون تذكرون مرة حفص عن عاصم <laughs> لعلكم تذكرون سورة Allah ya ce wannan sura ce sabuwa fil ai hadhihi suratul anzalnaha mun saukar da ita wa farradnaha kamar yadda yake a qira'ar Ibn Kathir da Abu Amr na'am wa haqqu wa farradnaha suratul anzalnaha wa farradnaha kuma a ciki muka cusa mata hukunce hukunci na'am wa anzalna fiha ayatin bayyinatin a cikin musaffar da ayoyi dalla dalla masu bayani la'allakum tadhakkaruna domin kun duku azabtu kar ku kare wa mutanen kirki sharri الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة إن أكا كام مزناتي نمجي aka kama mazinaciya mace ita aka fara da ita saboda sai bango ya tsage ka dangare yake samu dama shiga an mace bata yadda a yi zina da kyau ba yadda za a yi shi aka fara azzaniya ya ka aka kama mace da namiji sun yi zina to laifin na macen ya fi yawa tunda ko yaudarar ta dai aka yi sai da ta yarda ɗan ta ce ba ta yarda ba yadda za a sai dai in ai mata fyaɗe shi kuma fyaɗe ba zina ake kira sa amma in dai akwai yarda tsakanin mace da namiji to macen ta fi laifi الزانية أي التي زنت والزاني أي والذي زنى فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة أي نصف لا لا أي مستقيم أو يبقوا لا لا أي makhsustun bihi ma ra'a sunna ta zo da cewa a sannan a kore su daga garin su shekara ɗaya ba su dawo ba bayan shekara ɗaya ko kuma sun tafi duk a ce cewa aizina suka yi aka kore su amma kuma ba ana nufin kamar a wannan zamanin shi kenan a mata kuma a cikin Legas ba har ah, abin da ya samu ba ta kansa da ta haifi barawa sai ta bazama kuma to ana suka ce sai a kaure ta yanzu a mata kulle a hana ta zuwa ko ina fadil kullu la wahid a huma bi atajalla wa la ta'khudhu bi ma ra'aka fi dinil la yakun tu'minu billahi wa yawmil akhir wa la shada 'ala ma ta'ifu min al-mu'minin kuma lallai kada ku ji tausayin su ko za su mutu sai an su gura a kuma sa'an nan a kira mutane su zo su kallo a memon ne a zo a yi kallo ba wai magana a yi da a koye ba ne inda hannu a ɗauka a talabijin a yaka, don kowa ya san cewa sun taɓa yin zina Allah ce domin shi mazinaci namiji ai ba ya samun dama ya kwanta da mace kwanciyar da ba ta aure ba in ba mazinaciya ba in dai ta yarda kuma ita ma mazinaciya ai ba ta yarda ta karɓi mutum ya yi zina da ita in ba shi ma mazinaci ba ko kuma mushriki da masu mushrikai wannan ai la la la la zamba ba'da kufur da ma kafirai ne kafiri ko ya kafirci ma balantana zina ko nawa take ai ba ta kai ta kawo ba akan kafirci Allah ya tsoro da zalika al-mu'minin والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلهم فإن الله غفور رحيم والذين يرون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحد أربعة أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين والخامسة أن أن غضب الله أن لعنة الله أن غضب الله عليه والخامسة والخامسة أن غضب الله عليه أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين ويذر عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين ولا فضل الله عليكم وأنا شفت أنا قم وأنا شافوا وأن الله رؤوف رحيم وأنا الله تواب sai sai Allah تلقونه in وقالوا bi alsinatikum تياء kuma istalqawna ko istalqawnahu bi alsinatikum kuke ta faɗa da bakin ku wa taquluna bi afwahikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm kuke ta furtawa da bakunan ku abinda ba a gaban ku akai ba ba yi akai ba ku da masaniya akai wa tasabuna hayyina ku kuna zaton al'amarin yin sharri ga nana Aisha abu ne karami wa huwa inda Allah azim bayan kuma abu ne wanda yake mai girma a wajen Allah sai Allah ya ce laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada Allah ya ce to me yasa ba za su zo da shaidu ko wanda a gaban su akai ba fa idlam ya'tu bi shuhada fa ulaika inda Allah humul kadibun wanda a kan gidan su aka yi waɗannan mutanen a wajen Allah ne sai ya ce ولولا إذ سمعتموه قلتم المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين yunki usbatun minkum la tasabu sharran Wa wa'anda suka zo da wannan sharrin da aka yi wa na Aisha an san ko suwaye tawada ne a cikin ku Abdullahi dan Ubayy dan Salul da Hassan dan Sabit da Misbah da kuma Hamadu bin Tujah na Aisha ta ce wallahi a da a zatona yar hmm. uwa ta kishiya ta zaina na zata hadda ita ta ce domin ita ce muke zuba kishi da ita a cikin matan maza a sassalawa Ƙwararra sassalama yana ƙaunar Aisha fiye da yadda kake so ita kuma tana da 'yar gida ce babarta da baban maza da sama gidansu ɗaya kuma ga shi duk abin da na Aisha take da shi na imani da tsarkaka ita ma tana da shi kuma ita Allah ne ma ya ba manzo Allah ita an yi auren su ma ba wani wali ba wani shaida Allah da kansa ya fara masa aure to ita kuma na Aisha ita ce ta bintu siddiq kowa da ya san matsayinta ta ce amma sai Allah ya tsira da ita saboda ɗan tserin ta kuji fa ya ce take faɗa ba ta ce sai Allah a sama Allahu bi wara'iha sai Allah ya tsira da ita saboda ta ba da ta addinin ta sai ya zarto ita ba ta cikin wanda suka rubuta sai ya ta hannu da ƙarya Allah ya ce la ta sabu sharra da kar ku da cewa بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم amma wanda ya zan shi ne ya jibinci lamarin babban laifin shi ne labin rubai bin shi wani ba za a masa haddi ba amma an kama hassanu an zane shi an mai bulala tamanin an kama hamna an mata bulala ta kazafi sa'an nan kuma an kama shi ma mista an masa bulala amma su waɗannan da aka su bulala an tsarkake su shi yasa lokacin da bayan za su da su da hassan ya zo bai da aisha ta saurare shi ta yi masa walwala da fara shine sai wasu suke cewa da ya sa ta yi masa haka bayan har da shi aka yi masa maka shirin sai ta ce a ai in ma haka ne ai an masa bulala bulala ta wanke shi shi kansa yana cewa da in ka da in ka na ma kadi ila anni kuntu fa la rafa'at sawti ilayya anani yace kuma tun wani baiti da ya faɗa ya zubi ya yabi manzo Allah sama ce fa inna abi wa walidahu wa ibni li abdi muhammadin minkum muta'u shikenan ni sai nake ga dille kun da yana ya bi kuma an ce lokacin da shi abin nan din shi safwan da ya ji labari an ce wai hadda hassanu aka zo aka yi masa sharar farko da ya ji an ce Hassanu ya faɗa ya ɗauki makami yana zuwa ya kanta ma Hassan sai da jima ciwo a nan a fuskarsa an ce da ciwon Hassan ya mutu yasa wasu ka ce ma ai hasu wannan ci ne azabun abin mu. amma magana da gaskiya shine shi Allah ya bude wai sun ya masa aiki ba domin shine ya yaɗa wannan sharrin kuma dan haka shine azaban lahira tana nan tana jira sai Allah ya ce walau la ismi'tu me yasa da kuka ji an faɗa waɗanda da sai na Allah ke zanna al-mu'minu wal mu'minatu bi anfusihim khayran khayran me yasa mu'mine ba za su yi zatar alheri akan su alu hada ikum su ce wannan ƙarya ce bayyananniya sai Allah ya ce laula in samitumuhu وتوانا كاتل لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ومن يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا إذ سمعتموه ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم laula is sami'tum kuntum ma yakunu lana takalawa ya rafi irin yadda abu ayyub al-ansari da kuma ayyub suka yi mana yace ma ya kunu lana an ka kallama bi hada mu ba za mu iya yin magana akan wannan magana da wannan abun ba subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka ya ubangiji hada butanun azim wannan kage ne da sharri wanda yake babba eh sai Allah subhanahu wataala ce ya'idukumullahu an ta'udu li mislihi abadan in kuntum mu'minin Allah subhanahu wataala yana muku wa'azi kar ku ƙara kar ku ƙara zuwa da irin wannan in kuntum in kuntum mu'minina in dai da gaske in dai da gaske kuke ya in kuma Allah an ta'udu bi zikri misli abadan in kuntum mu'minin bai yubayyinu Allahu ya kuma ayat ubangiji subhanahu wa ta'ala yana bayyana muku ayoyi wallahu alimul hakim إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم siyata alfasha a kan mummunai su yi wa mummunai alfasha a kansu su ce sun yi kaza mahullata muna bakai annan mai to Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata musu azaba mai raɗaɗi a duniya shi an kama su za a yi haddi wato na kazafi bulala tamanin kuma ranar alkiyama sai Allah ya kona su Ko dama duk wanda ya kala wa mumini abin da bai ji ba bai gani ba to da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafin ya mutu man qala fi mu'minin ma laysa minhu hulla Allah da al-khabar sai Allah ya saukar da shi a wani wuri a cikin wuta da ake kiransa sa al-khabar wanda wuri ne da kashin ɗan wuta da fitsarinsu da amansu diddigar azabar su da kuma sai a tattara sai a dinga tafi da shi wannan wajen sai ya dinga sauka a wannan ranar da shekara ɗin, to a nan za a yi wa mutum azaba in ya zanto yana kala wa mummunai sharri alhali su Allah ce wa rahmatullahi alaikum wa rahmatullahi wa annallaha ghafurur rahim sai Allah to a lokacin sai na abubakar ya fi saukar da wannan aya sai ya fusata sai wani zama zai ce da musu a tattara ina ka ina ka ga wajen ba zan ƙara maka abinci ba wallahi ba zan ƙara masa abinci ba to nan take sai Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ladin amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi' khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkari wa la yadhurru la ya'lamu wa a'lamu ma zakara min ahadin abadan walakin Allah yuzakki man yasha'u wallahu والآيات لأولو الفضل منكم والسعة أي والسعة أن يؤتوا أولي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم Allah ya ce wala ya asali kada masu ko kuma kada masu falala manyan mutane a cikin ku ya asali siran suwa kamar yadda wala ya ta'alla kullum fadl minkum amma kira'a ce shawara kada siran suwa ko wala ya asali kullum fadl minkum kada su taƙaita wasu a cikin gashi suna da kuɗi akan su cewa sun daina taimakawa ƴan uwansu a cewa sun daina taimakawa ɗan uwansu makusanta ko kuma miskinai waɗanda ba su da yadda za su ko kuma masu hijira don fi sabilin layi domin shi ma mutsa yana cikin masu hijira wani ya ku wani sauro ku yi haƙuri mana su yi haƙuri mana su kau da kai ala tuni kuna an yaghfira Allahu lakum ba kwa san Allah ya gafarta muku ne wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai yawan rahama ne to a wannan lokacin sai na abokai yana jin wannan aya sai ta ji ce wallahi ina so Allah ya gafarta mini sai mu zai kafara ya ce da mista ya dawo da kwanan sa ci gaba da zuwa masa abinci ko ya ce wallahi ba zan sake ɗauke kwanan abincin sa da gidana ba sai ma aka mai masa da ciyarwar da ta fita da إن الذين يرمون الموصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم al-musalat matan da suke katangagu ba masu yawo ba wanda suna nan a cikin gidansu a tsare cikin mutuncinsu kawai sai a dubo ta a cewa yar kaza ce tana neman maza ko tana neman mata ko ana neman ta hmm. ghafila ce sannan ita gaba ɗaya ba ma ta san da ake yin abin da ake cewa tana yi ba don sai yanzu a da ake wa mata yi mata masu karatu an yi lalatattu ne an yi zuwa wata mace Allah haka kawai al-mu'minati al-muhsanati al-ghafilati Allah ta ce duk wanda yake wa mata irin wannan sharri lu'inu fid dunya wal akhirah hmm. Allah ya tsine musu a duniya tsinan nune ko koshe da su bai halatta a ba bai halatta a zauna da su zama na mutunci ba kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce sannan kuma azaba babba ta tabbata a gare su ranar alkiyama a lahira eh. Allah subhanahu wa ta'ala ce yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yakasibun a lokacin eh, ranar alkiyama din ranar da yau ma tashhadu alaihim alsinatuhum da bakin su zai zo ya bada shaida sharrin da suka yi wa aidihim hannun su zai zo ya bada shaida wa arjuluhum kafa su ma ta bada shaida da su kanu yasibu ma yawma yadhim wa mu Allahu dinahu al-haq a ranar da Allah zai cika musu sakamakon su na gaskiya wa ya'lamuna anna Allahu huwa al-haqqu mubin kuma a lokacin za su ƙara tabbatar da cewa lallai Allah shi ne gaske kuma shi ne gaskiya kuma wayansa shi ne gaskiya kuma abin da ya faɗa za a yi na azabar gaskiya ne kuma bayyananne sai Allah ce al-khabisatu lil-khabisina wal-khabithuna lil-khabisati wat ba kuma tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibati أولئك مضرعون مما يقولون وهم مغفرة allah كريم نعم ورزق كريم الله kami الخبيثات للخبيثون دعما أي ماتا أن iska. mazajen su yan iska ne yanzu Allah idan mutum ya ce da nana Aisha yan iska ne yake nufi kira kowa ya san abin da yake haka ne tunda waye mijinta Sau da ku rike duk wanda kuka ji yana zargin na na Aisha to annabi yake zargi Inda indirectly indirectly al-khabisatu lil-khabisina wal-khabithuna lil-khabisat sannan duk ɗan iska mazaje su za a gabatar su ma ɗan iska wa su maza kuma na gari kamun mata kamun mu na gari bina. wa tsayyibuna da ba su ma maza kamun mu matan su kamun mu ne ulai kan wara kuma ma ya kulu wayannan mutanen tsarkakakkun mutane irin su ummu na Aisha dama Allah ya kutar da su daga abin da ake faɗa lahum gafara ta tabbata a gare su da kuma arziki mai girma to abin da zai ga kuma wannan dogon kisa na daidai na san dama an san don wanda bai san ta bai san ta na kuma domin mu ƙara ganewa mu fahimta cewa ba wanda ba wanda ya wuce jarrabawa a cikin mu duk wani ɗan adam da ka sani Allah zai iya jarraba shi ita kuma jarrabawa ba dole sai ka yi wa Allah ne ba idan Allah ya so ya ɗaukaka darajar kama zai iya jarraba ka domin ita na na Aisha wani laifi ta ya idan ba wani laifi da ta amma dan Allah ya ƙara ɗaukaka darajar ta sai Allah ya jarrabe ta da wannan jarrabawar ta zanto an mata shari da ka ba wanda ya wuce a yi masa ƙari sanan na uku wato idan kai nagari ne ko kuma wanda ke tare da kai nagari ne to ba ka wuce waɗanda suke ba na gari ba su sa maka karan na su gaya maka maganar da bata dace ba domin kun ga abdullahi bin umar bin salul da manzon Allah yake yaki amma kuma ƙarshe sai kushinsa ya kare akan ummuna Aisha Allah ya kare da a gare ta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi yake roƙon Allah kar ya jarrabe shi irin wannan jarrabawa yana yawan karanta Allahumma inni a bika min daraki min jahadil bala'i wa daraki shaqa'i وسوء القضاء وشماتة الأعداء وما كانت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت بالناس فتنة فقبلني إليك غير مقتول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغني حبك da sauran addu'o'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa na Allah ya tsare shi daga wannan fitina sannan kuma duk wanda yake da gaskiya to komai daren daɗewa Allah zai nuna gaskiyarsa a gani a sani wace kila ba wajen nuna gaskiyar tasa sai a fito da wata darajarsa da alƙadarinsa da mutane su sani ba yanzu ga na Aisha na an saukar da Alƙur'ani za a ci gaba da karanta shi har a nade ƙasa sannan za mu fahimci cewa kuma al'amura a hankali a hankali suke tabbata kada ka yi gaggawa ka ce dole ran da kake so haka Allah zai maka abu idan ita na na Aisha da take yar gatar Allah matar manzon Allah an wata ɗaya ko kwana arba'in to ke kuma ba da ba matar manzon Allah kuma matsala ta zabe ki a kwana nawa kike inda za a kaddara girma da girma nisan ki da na Aisha tafiya shekara nawa ne saboda haka kula da wannan sanan kuma mu ƙara gane cewa idan har tuhuma da zargi ta zo to ko da an tsaye da kai ana bibiyar jintigin abin ko an san ba kai ba ake tambayar ka ba wai an yi ka bane don ga maza su yana tambayar ko na Aisha sannan kuma zamu fahimci cewa zama da mutane lafiya wani abu ne mai kyau ruba na Aisha saboda yadda take zaune da mutane lafiya hatta yadda ba ta yi mata kyakkyawar shaida sannan a ƙarshe kuma za mu fahimci cewa duk wanda yake zargin umma na Aisha da zina kamar yadda iri-iri idan mun yi magana mun ce ɗan shi'a ga abin da suke sai su ce mana a'a amma ga shi nan a cikin tafsirin yusuf al-ayyashi ga shi nan a cikin tafsirin ibn uh, al-ummi ga shi nan a cikin tafsirin uh, yusuf al-baharani da tafsirin al-ayyashi da tafsirin al-ummi a daidai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala fa khana tahuma falam yughni anhuma min Allah shay'a suke cewa da manzan wannan ubangiji da hafsa yake da aisha kuma abin da ake nufi da fakana ta huma shine alfasha suka yi suka yi zana suka haɗu maza a sama kuma har suke cewa wai idan mahali ya dawo sai ya tsayar da hajji akan na na aisha wai wala yuqiman nan hadda ala fulana wal iyadu billah to kaga kenan ashe shi yasa imam malik yake cewa duk wanda ya zaki sahabbai fasiki ne dan iska ne amma duk wanda ya zagi ummuna Aisha in har ya san hadarin zagin to kafiri ne saboda Allah subhanahu wataala ya ce ulaika mubarra'una mimma yaqulun kuma ya ce ƙarya ne wanda ya karanta Allah kuma ya kafarta Allah ya raba mu da zagin sahabbai ya ƙara mana kaunar matan Annabi sallallahu da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya ya ƙara mana kusanci da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu ruhi na karɓar addini Allah sallallahu alaihi wasallama ala nabiyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر Thank you. eh wannan da sun rubuwa sun sallama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh suka ce dan Allah ana jarraba ana bara addu'a game da yara suna jarraba wasu a yau wasu kuma